da haka sannu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna wood Online TV. A cikin wannan shiri namu na musamman insha Allah muna fatan kawo muku shiri na musamman kan yadda za ka yi ka haɗa layinka na MTN, Airtel, Etisalat da kuma gulo da NIN number ɗinka. Idan dai ba za idan dai ba idan dai masu kallo da sauraron mu ba su manta ba a baya bayan nan ne ministan sadarwa na wannan Kasa, wato malam isa alfantami ya fitar da sanarwa ta musamman cewa dole ne dukkan wanda yake amfani da layin waya a cikin wannan ƙasa ya yi amfani da wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karirwa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman ya haɗa layinsa na waya da lambarsa ta katin ɗan ƙasa wadda ake walakami da nin nomba. wannan dai ya biyo bayan irin ƙalubale da wannan ƙasa ke fuskanta ta harkar tsaro da kuma wani abu da ya kama da haka don haka muka ga cewa ya dace a cikin wannan canan nami mai albarka mu gabatar muku da shiri na musamman kan yadda mutum zai yi ya haɗa wannan layuka nasa na waya da kuma wannan nin nomba kamar yadda hukumar wannan ƙasa ta nemi a yi da haka ba tare da bata lokaci ba ga wanda ya kasance wannan shine farkon shigowarsa wannan channel da ya taimaka ya danna alamar nan ta subscribe sannan ya danna alamar kararrawa wanda hakan ne zai ba da dama duk lokacin da muka gabatar da shiri ya riske shi da izinin Allah sannan muna fatan ga wanda ya kasance ya shigo kuma wannan bidiyon ya burge shi ya danna mana alamar nan ta like sannan kuma ya ajiye comment kan yadda za mu inganta bidiyoyinmu na gaba don haka ba tare da bata lokaci ba ku biyo mu cikin ba tare da bata lokaci ba ku zo mu shiga cikin shirin gadan-gadan ga waɗanda suka waɗanda suka kasance suna amfani da layin airtel idan na ce ku yi subscribing ku danna ƙararrawa ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako mun gode sosai thank you don haka ba tare da ɓata lokaci ba ku biyo mu sannu a hankali a cikin shirin ga mutanen da ya kasance suna amfani da layin airtel lambar da za su danna ita ce za su danna star 121 hash ma'ana tauraro ɗaya biyu ɗaya alamar naira idan ka danna wannan sai ka danna alamar kira idan ka kira zai nuna ma cewa ka danna ɗaya domin ka shigar da nin ɗinka don haka daga nan za ka shigar da nin ɗinka zai mara suwan cewa abinka an yi activating ɗin shi don haka ka jira suwan daga gare su abu na biyu ko kuma layi na biyu da za mu yi magana a kan shi shine ga waɗanda suke amfani da layin mtn su kuma masu amfani da mtn za su yi dialing din star 785 hash ma'ana tauraro 785 sai kuma alamar naira su ma za su kira zai nemi su saka um, lambar su ta nin number don haka daga nan zai je ya yi activation ɗin shi ma kamar yadda aka saba baya ga wannan akwai wani site na musamman da mtn da airtel suka fitar wanda shi ma za a yi amfani da shi wurin yin linkin wannan namba don haka ga waɗanda suka ya kasance cewa suna amfani da babbar waya za su yi amfani da wannan link ɗin wanda za mu ajiye muku a description na wannan bidiyo da izinin allah link ɗin shine www.airtel.com ng slash nin ma'ana nin kenan zan ƙara maimaitawa www.airtel.com.ng/nin ma'ana nin so su ma masu mtn ba a bar su a baya ba domin mtn ma ta fitar da site na musamman wanda waɗanda suke amfani da manyan wayoyi za su yi amfani da shi domin haɗa wannan nin nomba nasu da kuma layukansu na waya kenan shi kuma site ɗin da suka fitar za a yi amfani da shi shine mtnonline.com slash nim mtnonline.com/nim so wannan shine site na mtn da a za ka iya amfani da shi wurin yin connecting din layinka na mtn kenan wurin yin connecting din layinka na mtn amma a wannan karan ba da ussd ba da ainihin da abinda da ainihin abinda ake kira amma a wannan karan ba da ussd ba da abin da ake kira ta su kuma ga masu amfani da layi wanda yake na gulo su ma akwai tsari na musamman da aka yi amfani da shi wanda za ka zo ka rubuta ka shiga text message kamar yadda su suka fitar da shi nasu ta text message ne ma'ana wurin da kake rubuta text nan za ka bi ka je ka yi updating wannan abu za ka je ka rubuta update nin sai ka sa koma sai ka sa nin nomba ɗinka sai ka sa koma sai ka sa post name ɗinka sai ka sa koma sai ka sa last name daga nan sai ka turawa lamba mai su lamba da suka bayar ɗaya sufuli tara ma'ana za ka je ka rubuta a text message update nin in ka sa update nin sai ka saka koma sai ka shigar da nin number din nan naka guda goma sha ɗaya sai ka yi koma sai ka sa first name ɗinka sai ka yi koma sai ka sa last name ɗinka sai ka yi koma daga nan kuma sai ka turawa lamba ɗaya sufuli tara don haka shi ma a nan idan ka yi wannan za su yi ma linkin ɗin nin number ɗinka da kuma layinka don haka a nan muke fatan cewa dukkanin mutanenmu waɗanda ya kamata a ce wannan sako ya je gare su a yi ƙoƙari a isar musu domin kuwa kamar yadda hukumar sadarwar ta wannan ƙasa ta yi bayani tun a karan farko a ranar 30 ga wannan wata da muke ciki na disamba na shekara ta 2020 ne ake sa ran dukkanin wani layi da bai a yi linkin ɗinsa da wannan nin ɗin ba za a yi bulokin ɗin shi don haka abu da yake abu ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske mu yi amfani da wannan wannan damar wadda take ba wata mai wahala ba wurin yin abin da ya kamata tun gabanin a fara kukulle mana layuka don haka a nan ne muke roƙon waɗanda ya kasance wannan shine farkon shigowar su wannan channel muna tabbatar musu da cewa za mu rika kawo musu shirye-shirye na musamman waɗanda za su ilmantar tare da ƙayatarwa sannan kuma su nuna musu hanyoyi na musamman musamman kan abin da ya shafi samun kuɗi a intanet don haka ga wanda ya kasance wannan shine farkon shigowarsa ya danna alamar na na subscribe sannan ya danna alamar kararrawa wanda hakan zai ba da damar sanar da shi duk lokacin da muka ɗora sabon shiri don haka a daidai wannan lokaci nake cewa mu da ku a bidiyo na gaba